Kalangu, Fondation Irondel Niger, sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanin labarin. rukunin lauyoyin yan fara fulan nan uku michael zodi mun kai halidu da mudi musa sun yunkura bayan watanni shida da 'yan farar hular suka shafe a gidan kaso. Yawon bude ido na yanki zuwa yanki cikin ƙasa shine mafita domin ceto wannan sashe za ku ji daraktan jihar Agadez gabatun yawon bude ido a cikin shirin. Layin zartar da wato shaidar karya kundin shari'a na ƙasar Nijar ya tana da hukunci a kai za ku ji bayani a cikin rahoton musamman na yau Litinin. Masu sauraro barkamu da yau Litinin 28 ga watan Satumba 2020 gungun mahamman Dantani ke ɗauke da ragamar shirin. 'Yan fara bulan nan uku Michael Zodi mun kai Halidu da Mudi Musa da aka sanya zaman manda da ranar 19 ga watan mars 2020 a akan tuhumarsu da shirya da zanga-zangar da aka wa hani daga ranar 21 ga watan Satumba 2020 wata shidda kenan suka yi a gidan kaso ko kaka sharaɗin zaman nasu yake. Ga bayanin da ɗaya daga cikin lauyoyinsu metr Ahmed Mamman Bakin Bature ya yi inda ya ce. Michael Zodi, Musa Mudi, Halidu Munkaila tun 19 Mars aka masu kai su gidan yari na da na kolo da na Walam. A dokance bai kamata su wuce wata shidda ga a riko ba a yi da wannan bincike ba in juju ma yana so ya kara bincike doka ta ce to yana iya yi amma sai ya waɗi ma'ana dan menene yake so ya kara cin gaba da rike su to wannan ba a yi shi ba 19 september wannan suka yi wata shida muka tayi muka bincika muka ga bai doki wannan takarda ba rike wadda ake nan ga musu babu wata hujja ta eh, shari'a wadda bisa takarda ta ce a rike su kenan kawai akwai mutanen da na san suka yi niyya su rike su a can amma ba bisa dokance ba mu lauyoyin nasu mu da muke kare hakkin dan adam bai yiwa mu yarda da wannan tabi'o'i bisa harkokin harkokin shari'a in kai shushu ne in kai avoka ne in kai rejisuwar ne na gidan kaso doka tana bisa ga kowa kuma tana bugun kowa da muka gani rike da su ne ake kamar da karhi da karhi ba bisa dokance ba muka fito mu bayyana wanga bayani bisa wannan dole doka ta bigi kowane ne wannan aiki kuma mu zamu daga kara in Allah ya rabu sa wannan zancen a cikin karshen mako a nan kasar Niger yan kai agajin nan tara na ONG a PIS da aka yi awon gaba da su cikin watan Yuni bakin iyakar Burkina Faso da kasar Niger an sake su Wannan labari jagorar a APIS a yankin Sahel, Madam Saidu Haruna Khadijatu ta tabbatar da gaskiyar maganar. Majiyar guda ta kara da cewa tuni ma ma'aikatan na ONG APIS har sun zo a nan yame. Allobar coronavirus ta kawo cika sosai a fuskar yawon bude ido da sana'ar otel a cikin jihar Agades. a cewar daraktan ma'aikatar kula da yawon bude ido ta jihar ta agades yau mafita guda ce yawon bude ido cikin ƙasa na yanki zuwa yanki domin farfado wannan sashe ga bayanin da abu haruna baba yawa wakilinmu musa mamman ciwo da ake ce corona ya kawo cikas kware kware bisa harka yawon bude ido jihar agadez in kun duba kun gani duk abin da shi yawon bude ido wanga ciwo ya tsaye da komi ba shiga ba ya maida mu baya kware wanda in yawon bude ido sun zo suna cin wani shi ya maida mutane baya kwata kwata abin ya tsaya kuma aka ce ba za a kirsale ba san kirsa lokacin da ta maka yaya tana kawo masu yan bude da yawa bana ita ma an soke ta babban kiran da zani yan nijar. ya kamata dan nijar ya san kasar shi in talabere kake ka san menene adda na al'ada da ke cikin Agadas in Agadas kake kai ma ka tai talabere ko ka tai Gifa ko ka tai Maradi wannan shine ake ce ma turisum na cikin gida wannan shi ma yana bunƙasa al'adu da yawa Haɗaɗɗiyar Jamhuriyar Najeriya ta sanar da ginin hanyar jirgin ƙasa ba da jimawa ba wadda za ta taso daga Kano zuwa maradi a ƙasar Nijar. ko da har yanzu boda na rufe tun fiye da shekara ɗaya wannan sanarwar ta samu karbuwa alhaji Ahmadu hassan kwaini wani mamba na kungiyar 'yan kasuwar niger da muhammad mamman ya tuntuɓa sai ya ce wannan magana ce wadda za ta faranta ma 'yan kasuwa rai magana ce kuma wadda suhuri an ɗauki mataki bisa gare shi yadda kayan mutane za su zo lahiya kuma a gaggauce tsakaninmu da najeriya kasuwanci ya yi rauni kwarai saboda ruhe boda da suka yi kusan shekara guda kaga kayan gona ba a shigar su Najeriya mu ba masowa daga garin su su ba sai da garin mu to in ana son sa kasuwanci ci gaba ai kaga duk wanga matakai ne wanda bai kamata ba a ce an ɗauke su muna ganin kakin su ɗauke shi ya kamata a ce na farko dai a yi kokari wannan boda da aka ruhe an buɗe ta kaga jirgin ƙasa ba kaya kaɗan bai ke kawo babban buɗe huska kasuwanci ne ga duka ƙasashen mu na afirka a fuskar zaben shugaban ƙasa a ƙasar Nijar shekara 2020-2021 Salu Gobi dan jarida kuma marubuci ranar Asabar a nan yame aka naɗa shi ɗan takarar jam'iyyar CNR Gayya ranar lahadi da ta biyo kuma a nan yame rpp farilla ta zaɓi alma umaru ɗan takararta ga kujerar shugabancin ƙasa 2020-2021 'yan takara biyu kenan da suka zo suka karu a jerin masu neman shugabancin ƙasa a niger muktar uwane Jiya ne aka naɗa shi Firaministan rikon kwarya na wa'adin watanni takwas dan shekara 64 Muktar Wane ya wakilci ƙasar Mali a matsayin jakada a Majalisar Ɗinkin Duniya tsawon shekara bakwai. ya yi zama ministan hulɗa da ƙasashen waje shekara 2004 da 2009 kamar yadda abokan aikinmu na studio 80 a bamako suka shaida mana aza ɗan farar hula a jagorancin gwamnati wato tunasarwa ce na ɗaya daga cikin sharuɗan da sai dawo ecowas ta gindaya domin ɗage hukuncin da aka girkawa ƙasar mali amma zuwa yanzu ƙasar na kan hukuncin ƙungiyar a faɗar majiyar guda matsaloli da dama suke da ɗaliban makarantar kimiyyar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ke fuskanta a cewar jiharu Asharu Abdulkarim babban sakataren kungiyar ɗaliban na EMIG ga dai cikon bayanin da ya yamma Olivier a wai yanzu ba a shiga azuzuwa ba sanadiyar lamarin ambaliyar ruwa kuma hukumomin ilimi ba su fitar da wata sanarwa wadda ce an daga shiga makarantar ba. A nan mu lissafi a litinin bakwai ga watan september ne ya kamata a shiga makarantar. Saboda haka ne muka fitar da sanarwar yajin aiki wadda ciki za ku ga dukkan matsalolin da ke addabar sha'anin ilimi. Muna da malamai na wucin gadi da suka share shekaru uku ba a ba su albashi ba a wancan bangare kuma akwai malamai na dindindin da ba a ba su wasu hakokinsu ba sannan kuma akwai matsalar wurin cin abinci shekara duk idan aka dawo sai an yi kokowa kafin mu samu abinci akwai matsalar rashin tsafta rashin hasken lantarki mantallu da fanka a makarantar emig akwai wuraren da idan kuka shiga da dare za iya kai muka hari saboda tsananin duhu kurame na buƙatar kowa ya gane harshen su ta hanyar alamar samatar da suke Wannan shine sakon da kungiyar kuraman Nijar ta yi wa al'ummar Yamme ranar Asabar da ta shuɗe ta hanyar taki-takin da suka yi na kammala makon kurame a faɗin duniya jadada 'yancin ɗan adam na kurame ma'udin shekarar bana kenan. Ga bayanin da Abdullahi Yakuba mai fassara samartar kuramen kungiyar ya yi. Suna tafiyar jerin gwano ne a duniya, jama'a da suke kurame yana ba su damar nuna wa duniya kurame matsayi ɗaya suke da waɗanda suke ji. Don haka ne suna alfahari da harshen su da yake alamar samata ce. Duka abin da masu ji suke iya cewa a baki su ma kurame suna iya sadarwa ta hanyar alama da suke yi. Ya zama dole mu sanarwa jama'a yadda kurame suke yin alamar magana saboda suna son kowa ya ga gane don haka ne kullum muke jan hankalin iyayen ɗalibai da suke da yara kurame kada su kyale su a gida su killace su na cewa ba su da makoma ta gari a rayuwa. Cizon mahaukatan karnai biyu zuwa uku ake samu kowane wata a karamar hukumar shiya ta biyu a nan yamme kowane matakai ne wato mahukuntan shiyar suka ɗauka domin kare al'ummin daga fadawar wannan haɗarin cizon karnai. tambayar da rukayatu abdulrahman ta yi wa hamani abdu daraktan gidan elebaji na shirya ta biyu albarkacin wato ranar duniya ga kokowa da cutar zangai da aka sallace yau ga kalamun da ya yi Lokaci zuwa lokaci ana kawo mana labarin karnuka sun ciji mutane da ma dabbobi. A huskar shirya yamai ta biyu, a wata karnuka na cizon mutum biyu zuwa uku. Muna waye da kan jama'a su barbarin karnukan su na yawo ko ina. Muna kuma waye musu kai kansu yi wa dabbobin su shaushawa. Idan aka fuskanci al'amarin cizon karnuka mai yawa, daidai ne a kashe karnukan masu yawo ta hanyar ajiye musu maka a wasu wurare. Matukar ana samun cizon karnuka, to za a gudanar da shirin kashe karnukan cikin gari. sau biyu zuwa sau uku a shekara yayin da ake samun a hallaka karnuka hamsin zuwa sama da haka. kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kan in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun karya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙe wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauƙi ki yi iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma ga rahoton na musamman. Laihin yin shaidar karya ayar doka mai lamba 209 da 216 na kundin shari'a a ƙasar Nijar sun tana da hukunci a kai, duk wanda ya aikata hakan zai fuskanci hukunci na kamu da kuma biyan tara ko kuma ɗaya daga cikinsu. Domin samun cikon bayani Balkisa Hamidu ta firanta da Juju Goje Maimuna Gazibo, gazibin firanta su. Ba da shaidar ƙarya shine ka murɗe gaskiya ƙiri-ƙiri ka wanke mutum ko kuma ka mishi ƙazafi. Idan zargi ya tabbata kan mutum don kuna makwabcin shi ko kuma ɗan uwan shi ko maƙiyin shi sai ku je gaban alkali ku yi ƙarya don ku dulmiya shi ko kuma don ku wanke shi. Wannan shine ake ce ma shaidar ƙarya gaban alkali. Shaidar ƙarya ta kasu kashi biyu. Shaidar ƙarya a gaban kotu da kuma shaidar ƙarya a cikin zamantakewa da kasuwanci. Wani hukunce hukunci ne aka tanadawa masu ba da shaidar ƙarya a game da harkokin shari'a? shari'a. A bangaren 'yan sanda, misali idan kuka ma mutum karya aka ba shi contravention ko kuma kuka yi wani laihi cikin aikin ku wanda bai kai hukuncin zaman kaso ba sai biyan diya kawai lokacin da kuka ma wani shaidar karya har ta kai shi ga biyan diya. Misali kuna jami'in 'yan sanda mutum bai huce jarhuta ba sai ku sa shi biyan diya tare da mishi kazafi na ya huce jarhutar. Idan aka kama ku da wannan laifin za ku yi zaman kaso na shekara ɗaya zuwa uku ko kuma ku biya diya daga jika goma zuwa jika ɗari na sefa. Alkali hali na iya tausaya muku ya yanke muku hukuncin zaman kaso ko na biyan diya illahar laifuffukan da tsananin hukuncin su bai kai na shekaru goma ba su ne sata cin amana yaudara kazafi zage-zage da sauransu idan aka kama ku da laifin shaidar karya za ku yi zaman kaso na shekaru biyu zuwa shekaru biyar tare da biyan diya daga jika ashirin zuwa jika ɗari biyu na sefa ko kuma ɗaya daga cikin hukuncin kawai idan kuma alkali mai sassauci ne sai yanke muku hukuncin zaman kaso ko kuma na biyan diya. mece ce makomar wanda ya ba da shaidar karya har aka yi wa wanda lamarin ya rutsa da shi ɗauri a gidan kaso na tsawon shekaru. Idan kuka yi rashin sa'a wanda kuka ma laihin shaidar karya aka yanke mishi hukuncin sama da shekaru biyar in alkali ya yanke muku hukunci za ku fuskanci hukuncin daidai da nashi saboda shaidar karya da kuka yi mashi. Duk laifuffukan da hukuncin su ya yi daidai ko kuma sama da shekaru goma cewa da fyaɗe kisan kai ta'addanci idan aka yanke ma wani hukuncin ta'addanci bayan kun mishi shaidar karya za ku yi zaman kaso na shekaru goma zuwa sama idan an kama. karshen labarun kenan a madadin duwan da suka dafa mini shirin ya kai gare ku nina kudan badan da arlit malaman mangun ke muku salama a futa lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.